إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قال بودي والله سبحانه وتعالى ديرايا ميكام ونن يمتي نبي يرد وسر رمضان جرم جل الله صلى الله عليه وسلم يبودايا لدريه حدود أربعين لأخر wanda ya dace da shida ga watan hudu shekara ta 2022 inda muke gudanar da tafsiri a wannan masallaci na tudun wada yan lilo a cikin garin kaduna a wannan wata mai albarka na ramadan idan ba a manta ba har yanzu mana cikin suratul fatiha inda muke kan tafsirin bismillahir rahmanir rahim kafin mu shiga kai tsaye yau Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da manya-manyan jagorori na wannan ƙungiya mai albarka a wannan majalisi namu mai albarka muna tare da national director na agaji na wannan ƙungiya samu ta tarayyar najeriya gaba ɗaya a sheikh kuma injiniya mustapha imam sitti ranka dade muna maka barka da zuwa sannan muna tare da state director na agaji na wannan jihar mai albarka malam muhammad awal abdullahi muna yi masa barka da zuwa wannan majalisi mai albarka da national io malam abdullahi magaji da kuma malam ibrahim malam ibrahim sheka muna musu barka da zuwa wannan majalisi mai albarka da dukkanin malamai da muke tattare da su a wannan majalisi allah maɗaukakin sarki ya saka muku da alkhairi da wannan ziyara mai matuƙar muhimmanci jiya muna cikin bayani akan bismillahir rahmanir rahim musamman akan ita bismillah din da guraren da ya kamata mutum ya dinga yawan ambatan Allah ko kuma da guraren da ya kamata a dinga yin bismillah a cikin dukkanin al'amura na rayuwa mun yi bayani mun ce akwai gurare sama da ɗari a rayuwarka wanda ake so duk abin da za ka yi ka ambata Allah a gurin aiki ne wata magana ce wani zamantakewa ne mun ambaci wurare kusan ashirin da uku inda ake so a dinga yin bismillah a lokacin da za a yi to ana so rayuwar mutum gaba ɗaya ta zama duk abin da zai yi na alkhairi ya ambaci Allah duk abin da ka ambaci Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan abin to tabbas za ka haɗu da alkhairi da albarka a cikin wannan abin kamar yadda na ambata mana a jiya inda za mu tashi shine kalmar Allah amma kafin nan akwai bukata alaran ma ya karanta mana wannan sura mai albarka dan ta zame mana mabudi da kuma matashiya alaran ma bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم نعم نعم الله مدوكين سركي يتي بسم الله الرحمن الرحيم يسولن الله لي رحما لي جزئي كلمة الله تاسمو اصلي دغ المعلوم المعلوم شنو المعبود al-ma'bud shine abin bauta Allah madaukakin sarki shi kadai shine abin bauta bisa gaskiya da cancanta Allah madaukakin sarki yana zama al-ma'bud hubban wa khawfan wa raja'an ana bautawa Allah madaukakin sarki ne saboda ana san shi ana bautawa Allah madaukakin sarki dan tsoron shi ana bautawa Allah madaukakin sarki dan kaunar rahamarsa da waɗannan abubuwa guda uku ake bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala bi ma'ana na'buduhu hubban wa khawfan wa raja muna bauta wa Allah don muna san Allah muna bauta wa Allah don muna tsoron azabar Allah muna bauta wa Allah don muna ƙaunar rahmar Allah subhanahu wa ta'ala to me yasa muke san Allah abubuwan da suke sawa ake san Allah suna da yawa amma manya-manyan abubuwa da suke janyo soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala ba sa wata abubuwa guda biyu abu na farko don Allah ya mana ni'ima sakamakon ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana yake lizamta mana soyayyar shi a ɗabi'a ta ɗan adam duk wanda ya kyautata mata dole ka so shi saboda ita zuciya tana son mai kyautata mata kuma a rayuwarka na mutum ba wanda ya kyautata maka a rayuwa fiye da ubangijinka ba wanda ya maka ni'ima fiye da Allah subhanahu wataala babbar ni'imar da Allah ya maka da ya kawo ka duniya ni'ima ta biyu da Allah ya sa ka zama mutum ni'ima ta uku ya maka hankali ni'ima ta hudu ka zama musulmi ni'ima ta biyar ka zama ahlus sunna ni'ima ta shida kuma Allah ya baka lafiya wannan ba karaman ni'imomi bane to ko dan waɗannan ni'imomi da Allah ya yi mana ya cancanta mutu Allah subhanahu wa ta'ala domin adadin ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana ba za mu iya iyakance su ba ba za mu iya taskace su ba ba za mu iya sanin adadin ni'imomin da Allah ya mana ba shi yasa Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi ta'uddu ni'matallahi cewa inda za ku ƙididdige ni'imar Allah maɗaukakin sarki da ba za ku iya ba ka zauna ka ce kana so ka ƙididdige adadin ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi maka wallahi ba za ka iya ba domin wa ma bikum min ni'matin fa Allah domin duk wani abu da za ka samu na ni'ima daga Allah Allah maɗaukakin sarki shi ya maka komai to muna san Allah ne saboda Allah ya mana ni'ima abu na biyu da yake janyo soyayyar Allah subhanahu wataala saboda cikar kamala saboda cikar kamala Allah Allah madaukakin sarki cikakke ne ta kowane bangare mafi yawanci mutum kakan so mutum ne saboda wani abu ko kuma kakan so wani abu dan wani abu ko dan ya burge ka ko dan yana ko dan ya kayatar da kai ko dan wata sifa da yake da ita ko don wani ilimi da yake da shi ko wayewa ko ci gaba to duk wannan kana son mutum ne saboda ya samu wani abu na rayuwa da take san irin wannan abu to shi Allah madaukakin sarki cikakke ne ta kowace fuska shi yasa wannan cikar ta Allah madaukakin sarki shine yake janyo mana soyayya ga Allah subhanahu wataala shi yasa muna wa Allah dan muna san Allah haka muna bautawa Allah dan muna tsoron azabar Allah ko muna bautawa Allah dan muna kaunar rahmar Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa yad'unana raghaban wa rahaba Allah madaukakin sarki su suna bauta mana a hali na kwadayin rahama da kuma hali na tsoron azaba haka ake so ka wa Allah subhanahu wataala ka wa Allah kana san Allah ka wa Allah kana jin tsoron azabar Allah ka wa Allah kana tsoron rahamar Allah subhanahu wataala duk wanda ya bautawa Allah sabanin waɗannan su wannan bautar tashi ta cika ba shi yasa malamai suke cewa man abada Allah bil khawf faqat fa huwa haruri duk wanda ya bauta wa Allah kawai don jin tsoron azabar Allah kaɗai wannan ya zama kawari wannan ya faɗa cikin kawari jawa ka ce kai kana bauta wa Allah ne kawai don kana tsoron azabar Allah kaɗai ba don kana san Allah ba ba kuma don kana kaunar rahamar Allah ba wannan kana daga cikin kawari suke cewa man abada Allah bin raja'i faqat fa huwa murji haka duk wanda yake bauta wa Allah saboda kaunar rahamar Allah kaɗai cewa ni bana tsoron azabar Allah ina bautawa Allah ne dan ina faran Allah zai man rahama kadai shi ko duk abin da nayi na san Allah ba zai man azaba ba shi yasa bana tsoron azabar Allah to ne ya zama murji'i wanda bai zama daga cin ahlus sunna ba haka wa man abada Allah bil hubbi faqat fa huwa zindiq duk kuma wanda ya bautawa Allah kawai saboda yana san Allah wannan zindiki ne dan akwai yan bid'a da suke cewa mu muna bautawa Allah ne ba don tsoron azabar shi ba ba don tsoron rahamarsa ba ba ruwanmu da aljannar Allah ba ruwanmu da wutar Allah kawai muna bautawa Allah ne don muna san Allah wannan zindiƙanci domin ana bautawa Allah ne don jin tsoron azabarsa haka ana bautawa Allah dan kaunar rahamarsa wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa amma ba za ka bauta wa Allah ka ce kawai dan kana son Allah ba cewa ni in dan aljanna ce ba ruwa na da ita idan wuta ce ba ruwana da ita kawai ni ina bauta wa Allah ne dan ina san Allah ba dan aljanna ba ba ta ba dan azaba ba wannan zindikanci ne wannan haramun dole ne ka bauta wa Allah maɗaukakin sarki dan kana san Allah kana jin tsoron azabar Allah kuma kana ƙaunar rahamar Allah subhanahu wa wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a kuma haka Allah madaukakin sarki ya sifanta mu'mine na gari inda Allah yake cewa kamar yadda arama ya karanto mana dazu a baya yad'unana raghaban wa rahba wa rahba ko kuma yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna bautawa ubangijin su dan suna ainihin wato tsananin tsoron azabar Allah subhanahu wa sannan suna ne suna tsananin ainihin wato ƙaunar rahamar Allah subhanahu wa ta'ala to ta haka ne ahlu suna wal jama'a suke ainihin wato bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to sunan Allah Allahu ko al'ila, suna ne wanda ya tattara dukkanin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala duk wani suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala yana yin bayanin Allahu Allahu shine asali duk wani suna yana ƙoƙari ya bayyana maka akan wane ne Allahu shi yasa ayoyin alqur'ani da dama in ka zo kana karantawa in har za a yi maka bayani akan sunayen Allah da yawa sai ka ji an fara ambatan Allah misali هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار نعم العزيز الجبار المتكبر نعم سبحان الله عما To kaga a cikin waɗannan sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala sunan da Allah ya fara ambata shine Allah, huwa Allah la ilaha illa huwa. Shine Allah wanda ba shi da abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai shi sai fara faɗan waɗansu sunayen al-malik al-quddus salam duk waɗannan sunayen bayani shi Allah subhanahu ta'ala ne shi yasa sunan Allah Allahu shine asali duk wani suna kuma bayan wannan yana bayanin sunan Allah subhanahu ta'ala ne ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala al-jawziyya yana daga cikin manya-manya manyan malamai magabata wanda ya rasu shekara ta ɗari bakwai da hamsin da ɗaya babban almajirin ibn taymiya ne rahimahullahu ta'ala sannan malamin ibn kathir ne ad-dimashqi kuma malami ne na al-hafiz az-zahabi al-imam yana da sannan malami ne na ibn rajab Alhambali sannan malami ne na ibn abdul hadi waɗannan manyan manyan malamai almajiran ibn qayyim ibn qayyim yana da rubuce-rubuce da dama akan abin da ya shafi tauhidi yana da rubuce-rubuce akan abin da ya shafi usulun fiƙi alƙwa'idun fiƙhiyya masail fiƙhiyya yana da rubuce-rubuce a kan hatta siran manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam daga cikin littattafansa akwai a alamul muwaqqi'in arrabil alamin daga cikin akwai as-sawa'iqul musalla daga cikin akwai ainihin wato madarijus salikin daga cikin akwai miftahu darus sa'ada duk wanda yana daga cikin littattafan ibnu taymiyyah to a littafinsa madarijin salihin ya yi wani bayani mai gamsarwa mai ma'ana mai fa'ida wanda ya kamata duk lokacin da ake magana akan sunan Allah subhanahu wa ta'ala a dinga karanto waɗannan bayanai na ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim yake cewa i'lam anna hadhihi sura yanzu na magana akan suratul fatiha yace ka sani ita wannan sura ishtamalat ala ummahatil matalib ta kunshi abubuwa masu matukar mahimmanci wanda ake da buƙatar wanda suke da daraja suke da girma wanda ya kamata kowane irin musulmi ya san yace fashtamalat ala ta'rif bil ma'bud yace ta kunshi yin bayani akan abin bauta wane ne abin bauta shine Allah subhanahu wataala to suratul fatiha ta kunshi yin bayani akan hakikanin Allah subhanahu wa ta'ala yace ta kunshi waɗannan abubuwa ne bi salatati asma da sunayen Allah guda uku yace tarji'u yace marji'il asma'i asma'il husna kuma shine makomar dukkanin sunayen Allah madaukakin sarki kyawawa wa sifatul ulya da kuma sifofin Allah madaukakin sarki da kuma sifofin Allah madaukaka yace waɗannan sunaye sune Allahu ar rabbu da Ar-Rahman yace wannan sura ta kunshi waɗannan sunaye gaba ɗayan yace sannan kuma wannan sura an gina ta ne akan ɓangarorin tauhidi guda uku an gina ta akan tauhidul ilahiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifat yace idan kace iyyaka ya ce to wannan sura shine ma'anar tauhidul ilahiyya kenan Allah kai kaɗai nake bautawa in ka ce wa iyyaka nasta'in kuma ya kunshi ainihin wato tauhidur rububiyya kenan in ka ce ihdinas siratal mustaqim yace wanda ya kunshi tauhidul asma'i was sifat domin kana bayani ne akan Allah ya shirya da kai hanya madaidaiciya ita ce hanyar da shi Allah madaukakin sarki ya so a tafi akan ta to sai ibnu qayyim ya ci gaba yake cewa awwalu ma tabda'u bihi min asma'il husna farkon abin da zamu fara yin bayani daga cikin sunayen Allah kyawawa shine suna Allah shine sunan Allah subhanahu ya ce wa huwa ismun dhakara jama'atun min ahli al-ilm shine sunan da mafiya yawancin malamai suka ambace shi ala annahu ismullahi al-azam cewa shine sunan Allah mafi girma alladhi idza du'iya bihi ajab wanda in an kira Allah da shi Allah zai amsa wa idza su'ila bihi afa wanda in an roƙi Allah da shi Allah zai bayar yace wali wali hada ism Ya ce wannan suna yana da abubuwan da suka keɓance shi wanda ba wani suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙulso waɗannan abubuwa fiye da wannan suna na Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ce, Famin su haɗa ism yana daga cikin abin da ya keɓanci wannan suna na Allahu ya ce, Annahu asal. li jami'i asma'il husna yace shine asalin sunayen Allah kyawawa Allahu shine asalin kowane suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala yace wasa'irul asma ragowar sunayen Allah subhanahu wataala mudafatun ilayhi ana raba su ne izuwa ga sunan Allahu. wa yusafu biha kuma ana sifanta Allah madaukakin sarki ne da ragowar sunayen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa sai malam yake cewa domin duk ayar da kaga an kawo sunan Allah an kawo waɗansu sunaye a baya kamar yadda na bayani ɗazu waɗannan sunaye na baya suna bayanin sunan Allah ne subhanahu wa ta'ala ya ce domin daga cikin sunan Allah in aka ce Allahu kamar yadda Allah ya karanto mana sai ka an ce wala Allah al-malikul salamul mu'min al-muhaymin al-aziz al mutakabbir duk waɗannan sunayen Allah ne amma sunayen bayani ne akan wa akan Allah amma babu yanda za a yi ka ji a alkur'ani an ce arrahmanur rahim ko al-khaliqur raziq ko al-azizul hakim sannan kuma a ce Allah dole sai an fara ambatan Allahu sannan sai ambaci waɗannan sunaye waɗanda za su biyo baya don su yi maka bayanin haƙiƙanin wane ne shi Allah subhanahu wa ta'ala yace yana daga cikin fasa'i na wannan suna annahu mustalzimun li jami'i ma'ani al-asma'i wa sifat cewa wannan suna ya lizumci dukkanin sunayen Allah kyawawa mana wannan suna in ka ambace shi to yana lizumta maka ragowar sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wanda za su iya shiga ƙarƙashin wannan suna Ya ce domin wannan suna na Allah a dunkule yana yin nuni ne akan ragowar sunayen Allah subhanahu wa ta'ala su kuma ragowar sunayen Allah suna yin bayanin Allah ɗin ne dalla dalla shi kuma Allah ɗin yana yin bayanin ragowar sunayen ne a dunkule su kuma ragowar sunayen su suke maka bayanin Allah in ka ce Allahu ne Allah ɗin. in ka ce alkhaliku to ya yi maka bayanin wane ne Allah ɗin in ka ce arraziku ya yi maka bayanin wane ne Allah ɗin in ka ce almaliku ya yi maka bayanin wane ne Allah ɗin in ka ce al'azizu ya yi maka bayanin wane ne Allah ɗin in ka ce al-muhaimin ya yi maka bayanin wane ne Allah in ka ce al-qudus ya yi maka bayanin wane ne Allah in ka ce al-jabbar ya yi maka bayanin wane ne Allah in ka ce al-mutakaddir ya yi maka bayanin wane ne Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa duk waɗannan su suke bayanin haƙiƙanin Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga cikin abin da ya shafi wannan suna na Allah yana daga cikin abin da ya shafi wannan suna na Allah babu yanda za a yi ka cira alif da lam ka faɗe shi daidai Allah ba zai yi ba in za ka kira Allah in za ka roƙi Allah da wannan Allah din ba za ka iya cira alif da lam ka faɗa daidai ba saɓanin ragowar sunayen Allah gaba ɗayansu duk wanda za ka kira Allah duk wanda za ka roƙi Allah da shi don ka cire wannan alif da lamɗin ba abin da zai ɓata maka wannan bayan da za a kace Allah sai dai kace ya Allah sai ka tabbatar da wannan alif da lamɗin wani yana daga cin abin da yake banci wannan suna kenan amma ragowar sunayen Allah gaba ɗaya in za ka kira Allah maɗaukakin sarki za ka iya cire musu alif da lamɗin za ka iya cewa ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Khaliq ya bari'u ya mutakabbir ya jabbar duk zaka iya roƙon Allah madaukakin sarki da wannan yanayi amma Allah ba za ka iya cira alif da lam ta ce za ka kira Allah ko ka roƙi Allah maɗaukakin sarki a wannan tsari ba. To wannan yana daga cikin abin da yake banci wannan suna na Allahu daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. Yana daga cikin abin da yake banci wannan suna na Allahu cewa duk wani nau'in zikiri da za ka ambata Allah da shi baka isa kai wannan zikirin ba tare da sunan Allah ba ka kalli duk wani nau'in zikiri da ake wanda ake ambatan Allah da ke dole ne akwai Allahu a ciki in za ka yi hailala dole ka ce la ilaha illallah in za ka yi kabbara dole ka ce Allahu akbar in za ka yi hamdala ko tahmidi dole ka ce alhamdulillah in za ka yi tasbihi ka ce subhanallah in za ka yi hawqala ka ce la haula wala quwwata illa billah in za ka yi hasbala ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil in zaka yi istirja'i ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una in zaka yi basmala ka ce bismillah ba yanda za a yi kai wani nau'in zikiri ba tare da ka ce Allahu a ciki ba sabanin ragowar sunaye wanda zaka iya zikiri ba tare da ka ambatar su ba wannan yana nuna kalmar Allahu kalma ce mai girma shi yasa aka ce ka buɗe sallarka da ita lokacin da ka ce Allahu akbar in za ka yi sallah to ka ce ba wani mai girma a gaban ka in ba Allah ba ba wani wanda ya tsaya a zuciyarka in ba Allah ba to ya kamata a wannan lokacin ya zama Allah kadai za ka iya halarto shi a cikin zuciyarka shi yasa duk wani aiki mai mahimmanci aka ce ka dinga yin kabbara in abu ya baka mamaki Allahu akbar in ya burge ka Allahu akbar in zaka hausa ma Allahu akbar in zaka gangaro Allahu akbar ka dinga ambatan Allah subhanahu wa ta'ala to wannan yana daga cikin abin da yake banci wannan suna na Allah shi sa duk abin da zaka yi a rayuwa ka dinga ambatan Allah ka ce bismillahi bismillahi. Za zaka ga albarka a cikin rayuwarka kuma zaka ga yanda Allah madaukakin sarki zai kiyaye ka a cikin rayuwa saboda ka saba kana yawan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin abin da yake banci wannan suna na Allahu cewa daga cikin sunayen Allah gaba ɗaya. Shi ne sunan da aka fi yawan ambatansa a cikin alkur'ani ba wani suna da aka fi ambatansa a cikin alkur'ani fiye da Allah shi kaɗai shi ne sunan da aka fi ambatansa a cikin alkur'ani Don malaman ulumul qur'an suna cewa Allah an ambaci wannan kalma a cikin alkur'ani sau dubu biyu da ɗari biyu. kalmar Allahu a qur'ani ta zo biyu. daga cikin sunayen Allah gaba ɗaya ba wani suna wanda aka ambace shi sau dubu biyu in ba Allah ba wannan yana daga cikin abin da yake banci wannan suna na Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba wani suna da aka ambace shi da yawa a cikin alkur'ani in ba wannan suna ba shi yasa ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa madarar salikin sai da ya ambaci irin waɗannan khasa'is guda goma guda goma ya ambata mu duka mun ambaci guda hudu duk wanda yake so ya ƙara faɗaɗawa ya koma littafin madarar salikin na ibn al-qayyim zai ga waɗannan bayanai sannan ibn al-qayyim bayan ya ambaci khasa'is lafaziyya sai kuma ya juya yana ambatan khasa'is ma'anawiyya yana daga cikin eh, abinda wannan suna ya unsa na ma'ana yana daga cikin abubuwan da wannan suna ya unsa na ma'ana kamar yadda ibn qayyim yake faɗa yace wa amma khasa'isuhu khasa'isuhu al-ma'nawiyya amma abinda ya shafi wannan suna na da wannan suna ya kunsa na ma'ana yace faqad qala fiha a'lamu al-khalq bihi sallallahu alaihi wa sallam wanda yafi kowa sani daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala shine ya ambata mana ma'anar abinda wannan suna ya kunsa ƙarshe me manzan Allah ya fada a dunkula akan wannan suna abinda manzan Allah ya fada manzan Allah ya la usti sana'an alayka Allah ba zan iya kididdige yaban da nake maka ba anta kama asnaita ala nafsik yabo dai Allah mun bar shi iya yaban da kai wa kanka amma ba wanda zai iya kai makura ko ya kai ƙarshe wajen yaban Allah Allah madaukakin sarki za ka bar shi ne iya da ya bi kansa kai dai ka yaba Allah gwargwadon yadda za ka iya amma ba za ka iya kai ƙarshe wajen yaba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba to ta yaya za ka iya kaiwa ƙarshe wajen yaba wa Allah bayan Allah shi ne yake da cikakkiyar kamala kuma kamala sakakkiya ba wanda zai iya kai ƙarshe wajen yaba wa Allah subhanahu wa ta'ala ibn al-qayyim yake cewa wa kullu madahin wa kullu hamdin wa kullu sana'in وكل مد وكل جلال وكل كرم وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وزود وبر وفضل منه ولو شين الله سبحانه وتعالى ابن القيم يتي دكا ونيه ددكا ونوئ قوديا ددكا ونقرما ددكا ونأوككا da dukkanin wani karamci da dukkanin wani kyau da dukkanin wani alkhairi da dukkanin wani kyautatawa da dukkanin wani nau'in falala na Allah ne kuma daga Allah ne Allah madaukakin sarki shine mai girma mai daraja Allah shine abin yabawa shi Allah shine abin godewa shi yasa akwai ganganci da kuskure a same ka kana bota wani wanda ba Allah ba akwai rashin tunani da jahil a samu kana roƙon wani wanda ba Allah ba akwai wauta da rashin hankali a same ka ka dogara da wani Allah kuma bayan Allah subhanahu wataala bayan Allah madaukakin sarki shi ya tattara waɗannan abubuwa gaba ɗaya ibn al-qayyim ya ci gaba da cewa fama zukira hadha al-ism fil qalil illa illa kasarahu ba za a taba ambatan wannan suna a cikin wani abu ɗan kaɗan ba sai Allah ya yawaita abu duk abin da ka ambata Allah a ciki sai Allah ya ƙara wa abin albarka duk inda ka ambaci Allah sai albarka ta Ya yace wala inda khawfin ba za a taba ambatan sunan Allah a wani yanayi na tsoro ba illa zalahu sai Allah ya kawar da wannan tsoron duk irin tsoron da ka shiga in ka ambata Allah Allah zai kawar maka da wannan tsoron yace wala inda karbin ba za ka shiga wata damuwa ko bakin ciki ka ambaci sunan Allah ba illa ka shafahu sai Allah ya yayi maka wannan damuwa din ya ce wala inda hannun wa zannin ba za ka shiga cikin wani kunci ko cikin wani tsananin damuwa ba illa farrajahu ka ambata Allah a wannan yanayin face sai Allah ya yaye maka wannan damuwa sai Allah ya yaye maka wannan kunci din yace wala inda dhiqin ba za a shiga wani kunci ba da talauci da wahala a ambata Allah illa wasa'ahu sai Allah ya yalwata duk lokacin da ka shiga tsanani ko kunci ka ambata Allah Allah zai yalwata maka yace wala ta'allaqa bihi dha'ifun illa afadahu al-quwwa yace wani ne rauni ba zai rike wannan suna ba ya dogara da wannan suna face sai wannan suna ya kara mai ƙarfi duk raunin ka in ka rike Allah Allah zai karfafa ka duk raunin ka in kana tare da Allah Allah zai sa kai ƙarfi duk yanayin rauninka in ya zama tunaninka Allah ne to Allah ba zai baka cin wannan raunin ba kamar yadda malaya faɗa ya ce wala zane ne mutum ba zai samu kansa cin kaskanci ba ko a kaskantar da shi ko ya samu kansa cin wani na kaskanci illa nana hula izza sai girma da ɗaukaka ya samu wannan mutum akwai abin da malamai ke kira izzatin nafs akwai bambanci tsakanin alkiburu da al'izza shi alkiburu shine girman kai girman kai shine ƙin karɓar gaskiya saboda wani dalili na ƙi karɓar gaskiya ne saboda wanda yi ɗan ya faɗa mu saboda wanda ya faɗa talaka ne ba malami na bane ba mai kuɗi bane ban san shi ba ba ɗan garin mu bane shi yasa ba zan karɓa ba wannan shine girman kai amma izza izza ana so mumini ya sifatu da sifa ta izza izza shine mutunta kai kar ka kai kanka inda za a yi maka wulakanci wanda shine izza ka girmama kanka ka mutunta kanka ka kama kanka kar ka jefa kanka inda za a wulakanta ka wannan izza kenan wanda ake so mumini ya kamata da ita amma girman kai wannan haramun in karɓar gaskiya haramun ne amma izza abu ne mai kyau ga mumini ya dinga sifantuwa da ita shine girmama kai ko mutunta kai ko karrama kai amma girman kai wannan haramun ne to mutum ba zai samu kansa cikin ƙasƙanci da wahala ya ambaci Allah ko ya zama tare da Allah ba sai sai Allah ya sanya masa wata izza ta musamman yace wala faqirin mutum ba zai samu kansa cikin talauci ba ko cikin rashi ya ambata Allah a wannan yanayi illa asarahu ghaniya ibn al-qayyim sai Allah ya mai da shi mawadaci duk lokacin da ka zamu kanka cikin talauci da wahala ka ambaci Allah Allah zai wadata ka yace wala wala mustawhashin mutum ba zai samu kansa irin a gefe guda ba wanda ba a yi da shi wanda ba a kula shi ya ambaci Allah illa anatahu sai Allah ya kawo masa abokin hira ko sai Allah ya kawo masa yanayi na jin daɗi da walwala da nutsuwa a cikin zuciyarsa Ya ce, wala maghlubin mutum ba zai zama cikin rinjaye ba ba za a rinjayi mutum ba rinjayar da za a wulakanta shi ya ambaci Allah a lokacin da za a rinjaye shi illa ayyadahu wa nasara sai Allah ya karfafa shi kuma sai Allah ya taimake shi duk lokacin da aka rinjaye ka ambaci Allah Allah zai kawo maka dauki Allah zai kawo maka gudunmuwa Allah zai karfafa ka Allah madaukakin sarki zai taimake ka yace wala mutarrin haka mutum ba zai samu kansa cikin tsananin bukata ba ka shiga wani ne na bukata kana bukatar agazi illa ka shafa burrahu sai Allah ya yaye masa wannan cuta da take damunsa ko sai Allah ya yaye masa wannan kunci da ya samu kansa a ciki yace wala sharidin mutum ba zai samu kansa cikin korare ba wanda aka kore shi ko aka warar da shi ko zama ba a yi da shi ko aka daidaita shi a wani guri ya ambata Allah illa awahu sai Allah ya tattaro shi ya rungume shi ya karɓe shi shi yasa in muka kalli sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah haka ya samu kansa malamai suna cewa farkon maraya a tarihin musulunci shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam maraici ne yasa manzon Allah bai zauna a gidansu ba saboda maraici yana yana wannan gida ya koma wannan gida ya koma wannan gida alamar maraici kenan wanda in ya iyayensa suna nan a raye ba inda zai je amma saboda ya rasa iyaye ya zauna a gidan bakwarsa ya zauna a gidan banu sa'ad ya zauna a can gidan abu talib ya zauna a can saboda maraya shi yasa Allah madaukakin sarki ba mu labari a cikin suratul duha Allah ya ce wa duha wallahi da ta ma wada'a rabbuka wa ma qala ma wada'a rabbuka wa ma qala Allah maɗaukakin sarki sai alam ya ji duka yatiman ba haka Allah ya same ka maraya ba ba ka zauna a guri ɗaya yau kana wannan gida gobe kana wannan gida biyu kana wannan gida fa'awa Allah ya tallafo ka ya rungumo ka ya zo da kai guri ɗaya ya taimake ka ya agaza maka ka zama shugaban musulmin duniya gaba ɗaya shi yasa duk mutumin da ya ambaci Allah Allah ba zai kyale shi ba in ka ga Allah ya yi watsi da kai ka bar Allah in ka bar Allah Allah zai baka amma in ka zama na Allah Allah zai zama naka shi yasa kamar yadda Allah ya ambata a cikin hadisul qudsi Allah ya ce duk wanda zai zo min yana yana rarrafe ni kuma zan zo min cikin gaggawa Allah yana so ka taho gare ni sai Allah ya karbe ka shi abin da Allah yake so kullum ka dinga zuwa gurin shi kullum ka dinga roƙonsa kullum ka dinga dogara da shi sai ya zama naka amma in ya zama ka bar Allah ka kama wani, to Allah zai barka shi yasa bambancin Allah da dan adam shi dan adam dan Allah ya nuna maka gajiyawar dan adam sai ya zama shi dan adam a lokacin da kake roƙonsa kake nema a gurin shi kake nema yayi maka a lokacin zai tsane ka a lokacin zai watsi da kai a lokacin zai zubar da shi kuma ka gwada ka ka fiye roƙon mutum kowaye ka ga yadda za ku yi da shi ka fiye nema a gurin mutum kowaye ka ga yadda za ku yi da shi amma shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da kake roƙon shi kake nema a gurinsa kake nema ya bashi ya baka to a lokacin Allah zai zama naka kuma a lokacin Allah zai baka kuma ka gwada ka yadda amma a lokacin da ka bar Allah ba ka roƙon Allah kai watsi da Allah to a lokacin kuma Allah zai watsi da kai kuma ka jarraba ka gani shi yasa ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa fa huwa al wannan fa huwa al-ism wannan sunan allazi tukshafu bihi al-qurbat wanda ake yaye dukkanin wata damuwa da sunan Allah ne ake yaye dukkanin wata irin damuwa in ka shiga kowace irin damuwa ka bar kowa ka ambata Allah Allah zai yaye maka amma wallahi in ka bar Allah ka ambaci wani za ka shiga cikin bala'i da tashin hankali yace wa tustanzalu bihi albarakat kuma da wannan suna ne ake saukar da kowace irin albarka in kana neman kowace irin albarka ka rike Allah ka ambata Allah Allah madaukakin sarki zai maka albarka a rayuwa yace wa da'awat kuma da wannan suna ne ake amsar kowace irin addu'a wadda in ka roki Allah da ita ka roki Allah da sunansa Allah madaukakin sarki zai baka wa tuqalu fihi afarat da wannan suna ne ake yafa kurakurai in ka koma ga Allah ka ambata Allah sai Allah ya yafi maka kurakuranka ko ƙananan abubuwa da ka aikata sakamakon ka ambata Allah ka rike Allah wa tustadfa'u bihi sayyi'at kuma da sunan Allah ne ake ingida dukkanin miyagun ayyuka kowane irin mummunan aiki da sunan Allah ne ake kawar da shi duk abin da ya taso maka mummuna ka ambaci Allah Allah zai kawo maka da wannan abin ka koma ga Allah Allah madaukakin sarki zai yayi maka wannan abin yace wasu tazlabu bihi alhasanat kuma da wannan suna ne ake janyo kowane irin kyakkyawan abubuwa shi yasa baka da wani dafa'i da dalabi wanda ya wuce sunan Allah in kana neman jalabi ka rike sunan Allah in kana neman dafa'i ka rike sunan Allah ka rike kar ka rike wani abu ba Allah ba da niyyar wai zai zame maka jalabi ko zai zame ko zai zame maka dafa'i abin da ya kamata ya zame maka jalabi shine sunan Allah abin da zai janyo maka dukkanin waɗansu alkhairai duniya da lahira abin da ya kamata ya zame maka dafa'i shine sunan Allah abinda zai kare ka daga dukkanin wani bala'i da tashin hankali da damuwa shi yasa mu rike Allah mu ambaci Allah ya zama kullum muna tare da Allah Allah madaukakin sarki zai kawo mana dauki a cikin rayuwar mu gaba daya wannan shi ne ma'anar wannan suna Allahu daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Allah ya ce bismillah da sunan Allah mai rahama mai jin kai sai Allah maɗaukakin sarki ce ar-rahmanir rahim الرحمن الرحيم سنة يعني دقى تكين سنة يعني الله كما ولدنا سنة يبو سنة يعني بيان وانيني الله الرحمن شيء الله سنة دمك أبدا الله وانمك بيان انسا شيء لني رحمة ما لم يسنى رحمة الله سبحانه وتعالى خاص شيء بالإسم عام شيء بالفعل معنى انك شيء الرحمن ba wanda ake ambato da wannan suna in ba Allah yana daga cikin sunaye guda uku wanda ba a ambaton kowa da su sai Allah Allah Ar-Rahman Al-Khaliq sannan amul ce bil amul ism amul ism wannan suna na Ar-Rahman ya hada kowa da kowa domin rahmar Allah madaukakin sarki ta shafi kowa rahmar Allah a duniya ta hada kowa da kowa yanda zai wa musulmi rahama haka ne wa kafiri rahma ma'ana rahamar shi ne ya ce da shi ya azarta shi ya ba shi lafiya rahamar Allah haka haka ragowar tsuntsaye ƙwari dabbobi bishiyoyi itatuwa ko rahamar Allah ce ta haɗe su gaba ɗaya shi yasa haka rahamar Allah ce. kalmar ar-rahman an ambaci wannan suna sau 169 a cikin alqur'ani da inda yazo shi kadai da inda yazo hada da wata kalma domin za mu ga shi alƙur'ani sunayen Allah subhanahu wa ta'ala za ka ga mafi yawanci sun fi zuwa a ƙarshen aya kuma an fi kawo su guda biyu fiye da ɗaya a ƙarshen ayoyi ayoyi ma'ana ayoyin da suka fara da sunayen Allah ɗaya ku ne amma waɗanda suka ƙare da sunayen Allah sun fi yawa kuma kafin ka samu aya ta ƙare da sunan Allah guda ɗaya ka samu ayoyi fiye da goma sun kare da sunayen Allah guda biyu menene hikimar da ta sa ake kare ƙarshen aya da sunayen Allah guda biyu a ce al-azizul hakim ghafurur rahim sami'un alim ne hikimar wannan wanda za mu zo kan bayani akan wannan wajen waɗannan hikimomi da abin da ya sa ake kare waɗannan suna a ƙarshen aya da waɗannan sunaye guda biyu to ita bismillah sai aka kare ta da sunayen Allah guda biyu Ar-Rahman rahim Ar-Rahman rahim waɗannan sunaye kalma Ar-Rahman kamar yadda muka ambata ga inda Allah ya adada yadda Allah ya ambata ta cikin Al-Qur'ani kuma surar da aka fi ambatan Ar-Rahman a cikinta ita ce suratu Maryam babu surar da aka ambata Ar-Rahman da yawa a ciki fiye da suratu Maryam kuma Allah ya ambaci ar-rahman ne a cikin surori guda goma sha bakwai a cikin alkur'ani bayan suratul maryam sai suratul zukhruf suratul zukhruf ita ce sura ta biyu da aka kuma mai takalmar ar-rahman daga suratul zukhruf sai suratul furqan suratul furqan ita ce sura ta biyu da aka fi yawan maimaita sunan ar-rahman a cikin ta shi yasa ar-rahman suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya zo a gurare da dama a cikin alkur'ani da gaske akwai arrahman rahman ala al-arshi tawa يا أبت إني أخاف أن يمسك يا أبت إني أخاف يمسك الرحمن للشيطان رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن نعم لا يملكون منه خطابا في الرحمن علم القرآن الرحمن waɗannan duk yana daga cikin guraren da Allah maɗaukakin sarki ya ambaci kansa da ainihin wato ar-rahman ar-rahman kamar yadda na faɗa Allah ne rahma ne ga kowa da kowa kuma rahmar Allah ta gama kowa da kowa kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin balaraban kawanin da ya fitari a masallaci wanda maza Allah ya karantar da shi yake so da shi ya kai bawan Allah in ka tashi za ka roƙi rahama kar ka roƙe ta akan buhu biyu ka roƙi rahama ga kowa da kowa domin rahamar Allah ta haɗa kowa da kowa sunan ar-rahman suna ne wanda ya shafi rahamar Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah maɗaukakin sarki ya hada shi da Ar-Rahim waɗannan sunaye guda biyu suna daga cikin sunaye maɗaukaka daga cikin sunayen Allah subhanahu wa wanda Allah madaukakin sarki ya bude ainihin wato suratul fatiha da alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim to malamai suka ce hikimar haduwar waɗannan sunaye guda biyu shi suna na farko arrahman kamar yadda na ambata malamai suna kiran shi da khasul ism amul fi'l shi kuma suna na biyu arrahim malamai suna kiran shi da khasul fi'il amul ism ma'ana khasul ism cewa wannan sura na ar-rahim wani suna ne wanda ba wanda Allah madaukakin sarki yake washi in ba waɗansu ke bantattu daga cikin bayansa ba wa kana bil mu'minina rahima Allah madaukakin sarki ya zama mai zuƙe ne ga mu'minai shi yasa jin ɗan Allah ya shafi mumine ne kadai bai shafi kafirai ba waɗansu malamai suka ce jin ɗan muminai a lahira kadai waɗansu suka ce a jin ɗan muminai a duniya da lahira waɗansu malaman suka ce duk abin da Allah zai wa muminai a duniya rahmat amma duk abin da zai mutu a lahira jin kai ne wasu suka ce a a Allah madaukakin sarki yakan yi wa muminai rahama a duniya kuma ya ji kansu a duniya ɗin Jinƙan muminai a duniya shine Allah ya shiryar da su kan tafarki na gaskiya kaga wannan wani abu ne wanda yake mantu muminai kadai amma su kafirai ba za a shiryar da su ga tafarki na gaskiya ba saboda su kalmar rahim ba ta hau kansu ba jin kan muminai a lahira shine Allah madaukakin sarki ya saka su a gidan aljanna su kafare ba za su samu wannan jin kai na Allah a lahira ba tunda su ba za su shiga aljanna ba shi yasa ar-rahim wani rahama jin kai ya ke banci mu'minai kadai shi yasa ya zama khasul ism amma amul fi'l amma wani aiki ne wanda hatta waɗanda ainihin wato ba kuma bayan Allah suna suna jin kai amma jin kansu ba irin jin kan Allah bane amma Allah madaukakin sarki ya ambaci da yawa daga cikin bayansa cewa masu jin kai ne amma jin kansu ba irin na Allah subhanahu wata'ala bane to wannan shine alakar waɗannan sunaye guda biyu malamai su yana daga cikin alakar waɗannan sunaye guda biyu dukkaninsu suna yin nuni ne akan tabbatuwar wata sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala da kuma tasirin wannan sifa ga abinda Allah maɗaukakin sarki yake so ya yi. mana in ka dauki kalmar ar-rahman sifa ce wanda kuma tana ga Allah maɗaukakin sarki cewa Allah mai rahama ne sannan wannan sifa tana da tasiri ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsora wa da shi ne rahama ta. mana sifa ce ta Allah maɗaukakin sarki kuma sifar da take da tasiri ga wanda Allah madaukakin sarki ya so ya yi masa ita haka yayin ka dauki zulkai na Allah sifa ce ta Allah subhanahu wataala kuma wanda take da tasiri ga wanda Allah madaukakin sarki ya so ya yi ita cewa sifar Allah ta Ar-Rahman da sifar Allah ta Ar-Rahim bayan kasancewarta sifa ce tabbatacciya ga Allah madaukakin sarki wadda take da cike da kamala da ainihin wato cika ga Allah maɗaukakin sarki haka kuma tana da tasiri ga wanda Allah maɗaukakin sarki yake so ya tsora wa ita duk wanda Allah maɗaukakin sarki yawa rahama lallai sai wanda rahama sai masa tasiri rahamar Allah ne ya baka lafiya rahamar Allah ne ya baka abinci rahamar Allah ne ya sauka maka ruwan sama rahamar Allah ne ya kare ka daga dukkan wani bala'i kuma sifa ta Allah ce rahama din sannan rahama sai gare ka yi maka kuma in yi maka za ta maka tasiri ma'ana in ya ɗauki wannan sifar yi maka ita za ta maka tasiri in ya baka lafiya za ka ji daɗi ta yi maka tasiri in ya azurta ka za ka ji daɗi ta yi maka tasiri in ya yaye maka abin da ke ka, za ka ji daɗi ta yi maka tasiri in ya saukan maka da ruwan sama za ka ji daɗi kaga wannan abin ya maka tasiri shi yasa sifa ce muta'addiya bayan kasancewarsa bayan kasancewarsa talibin ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan tana tsallakawa ta yi tasiri da wanda Allah madaukakin sarki ya ko sai masa tasiri da haka zikan Allah subhanahu wa ta'ala bayan kasancewa ar-rahim sifa ce ta Allah wacce ta tabbata da Allah madaukakin sarki haka kuma duk wanda Allah ya ji kai ya ji kansa to sai wannan sifar sai masa tasiri sakamakon wannan dukkan da Allah ya masa a matsayin ka na musulmi in Allah ya shirya da kai hanya madaidaiciya duka ne Allah ya maka to lalle wannan shiryar da ka samu daga Allah ta kai maka tasiri tasirin da wannan shiryar za ta yi maka shine za ka samu makoma mai kyau in ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala haka a ranar lahira in Allah ya saka ka aljanna duk ne na Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ka aljanna to lokacin da Allah maɗaukakin sarki saka ka aljanna wannan jin kan na Allah zai maka tasiri tasirin da zai yi maka shine zaka ji daɗi sakamakon Allah maɗaukakin sarki ya shigar da kai a cikin aljanna shi yasa yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala kamar yadda malamai suka ambata shine ar-rahmanur rahim kuma sunaye ne waɗansu malamai suka kira sifofi ne lazimai waɗanda ba sa rabuwa da Allah subhanahu wa ta'ala sifa ce lazima wadda ba ta rabuwa ga Allah kullum Allah maɗaukakin sarki mai rahama ne ga bayansa ko yaushe Allah maɗaukakin sarki mai jin kai ne ga muminai mai rahama ne ga ainihin wato bayansa sannan Allah maɗaukakin sarki mai jin kai ne ga muminai to shi yasa waɗannan sunaye guda biyu da Ar-Rahman da Ar-Rahim dukkaninsu sunaye ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan sunaye yana daga cikin abin da zai sa fi maka tasiri ne roƙon Allah da mun san yana daga cikin abin da ake yin tawakkuli da shi ake kama ƙafa da shi don a samu biyan bukata a wajen Allah ko don a samu kusancin Allah subhanahu wataala abubuwa ne guda uku daga cikin waɗannan abubuwa guda uku akwai sunayen Allah da sifofin Allah ana yin tawassuli da sunayen Allah da sifofin Allah ana yin tawassuli da ayyuka na gari ana yin tawassuli da addu'ar bayan Allah to daga cikin abin da ake tawassuli da shi akwai sunayen Allah da sifofin Allah to waɗannan sunaye guda biyu in kai tawassuli da su to za ka samu abin da wannan sunayen musa in kai tawassuli da ar-rahman to za ka samu rahama kuma rahama za ta yi maka tasiri in kai ne da arrahim to za ka samu jin kai daga wajen Allah kuma jin kan zai maka tasiri shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa in kana yana daga cikin addu'ar da za ka dinga yi don ka samu shiriya zuwa ga tafarki madaidaici shine ka dinga roƙon Allah da arrahim domin jin ɗan Allah ga muminai a duniya shine Allah ya tsora su ta farki madaidaici in kana sa ya rahim ya rahim ka shiryar da ni ka tsora da hanya madaidaiciya da izinin Allah Allah ba zai bari ka tabe ba Allah ba zai bari ka karkace ba sannan yana daga cikin sunan Allah da zaka roki Allah akan Allah ya maka rahama ta duniya ko ya azurta ka ko ya fitar da kai daga cikin wata damuwa ko ya yi maka abin da yake damunka ko ya kawo maka dauki a cikin rayuwa shine ka dinga kiran Allah da Ar-Rahman يا رحمن يا رحمن يا رحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قلت لا أسأل نعم to malaman suke cewa نعم malamai suke cewa in kalli wannan ayar Allah madaukakin sarki sunaye biyu kadai ya kira walidu Allah awidu Rahman ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna ragowa sunayen gaba ɗaya an dunkule su an ce falahul asma'ul husna amma Allah da ar rahmanu sai Allah maɗaukakin sarki ya kira kansa da su cewa ba wanda ake kira su in ba Allah ba to in ka roki Allah da Ar-Rahman duk irin rahmar da kake nema a wajen Allah za ka same ta da izinin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa mu dinga kiran Allah da sunayensa sannan mu dinga sifanta Allah madaukakin sarki da sifofinsa to a taƙaice wannan shine abin da waɗannan sunaye guda uku suka kunsa kuma shine abin da waɗannan sunaye suke nufi da Allahu da Ar-Rahman da Ar-Rahim abinda na faɗa ya zama na daidai Allah maɗaukin sarki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure akai ubangiji Allah ya gafarta mana Allah ya kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasa tamu abubuwan da suke damu mu Allah ka yaye mana Allah ka kawo mana sauki a cikin wannan rayuwa Allah muna tawassuli da sunanka Allah Allah muna tawassuli da sunanka Ar-Rahman Allah muna da sunanka Ar-Rahim ya Allah ka yaye mana wannan yanayi da muke ciki ya Allah ka yaye mana wannan kunci da muke ciki Allah ka kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu waɗanda suka rasu a bara waɗanda ake tafsiri da su a wannan masallaci Allah ya gafarta musu gaba ɗaya Allah ya gafarta musu kurakuransu wanda suka rasu Allah ya gafarta musu Allah ya jidan su idan ta mu tazo Allah ya sa mu cika da imani wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin